Wannan shine kashi na ɗaya a comprehension for kids. Kamar yadda muka faɗa, ya kamata kowane iyaye su nema wa 'ya'yansu wannan kwafi ɗin a intanet ga shi na website ɗin nasu intelligent.australia@yahoo.com. To a ciki ne za su samu reading comprehension for, for kindy kids. So sai a yi wa yara downloading, in aka yi downloading na PDF din sai a musu printing, bayan an yi printing sai a ba su duk lokacin da za su riƙa bin lesson ɗin. sai a ringa ɗauko musu wancan takardan kenan wato na wanda za a kai musu downloading din sai su ringa bin lesin din daki-daki Gashinan nan table of contents number one a nan ya ce shelly disnell za mu karanta passage a kan shi sannan kuma a wannan darasin yana so mu rika mayar da hankali wajen phonics wato yanda za a yi pronouncing na wannan combination na S da H da kuma combination na S da L. Sai Anas new bike. Sai kuma na uku shine the, the three fish. The three fish. Shi kuma ana so mayar da hankali akan combination na G da R da kuma combination na uh, A da kuma E. Combination nasu yanda za a furta kenan. Sai na, gaba shine ne Ben and Sally. Shi kuma ana so mu mayar da hankali akan combination na T and R da kuma combination na S and T. Sai kuma na gaba shi ne Sam and Mike's Bounce Balls. Shi kuma ana so mu mayar da hankali akan SM da kuma ST. Sai Linlin from China, combination na EST. Na gaba shi ne The Sun and the Moon. combination wato silent letters ana ana so mayar hankali akan silent letters kamar w din nan a cikin hall sai next the fox and the rabbit ana so mayar hankali akan combination na s w da kuma sp sai next shine andy the ant with five legs ana so mayar da hankali akan double t inda t ta zo so biyu kenan kamar a sitting da kuma little Say next, only the octopus and Freda the fish. Shi kuma ana so mai hankali akan contractions, wato muka ce contractions kamar I am, sai ka cire A ɗin ya zama I am, da do not sai ka cire O ya zama don't. Say next, the Christmas born, shi kuma ana so mayar hankali akan ing, continuous tense verb kenan. Say next, JD and his wallaby shi kuma ana so mayar hankali akan double letters kamar anan wajen jd akwai double d hoped akwai double p da sauransu sai kuma the wishing frog the wishing frog shi kuma ana so mayar hankali akan Raming words wato yana aka ce Raming words kalmomin da suke zuwa a ƙarshe wato da irin letters guda ɗaya kamar misali goes a ƙarshe akwai es sorry sai close se sai me tiptos s a es wato abin da yake so a gane a nan shine da es din nan da se na nan duk ana kiransu da sa sound ne wato s goes close ba zai yi ka ce close ba ko na makamancin haka sai next shine anas pap shi kuma shi ma double letters ake so mu mayar da hankali kamar ana kamar little da rolo da sauransu Say the apple and the banana. The apple and the banana. Shi kuma ana so mai hankali akan combination na double O kamar moon ko foot. Sai Mr. Smith and his big house. Ana so mai hankali akan combination na O da U kamar house kamar out. Sai kuma wanda the wombat. Shi kuma ana so mai hankali akan sa sounds like za wato s wanda ake furta ta a matsayin z wato nan wajen is legs pose ba za ka ce pose ba a pose s ne amma ana furta su a matsayin z sound sai kuma taras lost cat shi kuma ana so mayar hankali akan silent letters kamar k a nose sai kuma mrs brown's new car ana so mu mayar da hankali akan same sound wato double e ko kuma e single e ko ea ana pronouncing nasu wato da sound iri ɗaya kamar tree long e kenan b seat Say next at the beach shi kuma ana so mu mayar da hankali akan the ay sound the ay sound shi ma muka zo za mu gani kamar play da sauransu Sai next, the very tall man from Zilbi. Shi kuma contraction, isn't, wasn't, and da sauransu haka. Our yellow school bus, shi kuma ana so mayar da hankali akan fairy E, wato E yadda take bayyana a cikin words, kamar late, kaga wannan i din is majiki muna kiranta majiki wato ba a faɗanta ba zai yi ka ce late ba a'a late kamar time shi ma ba zai yi ka ce time ba time wato i din nan ba a faɗansu da sauransu su ma muka zo zamu mu ga wasunsu say too much food too much food shi kuma ana so mayar da hankali akan contraction na can't da sauransu sai kuma the ram and the rainbow shi kuma ana so mayar da hankali akan me compound words wato kalmomi biyu wanda ake haɗa su su zamanto kalma ɗaya kamar me something combination na some and thing sai rainbow combination na rain and bow sai hillside combination na hill and side sai next say next uh, mom's new glasses su kuma homopons in muka ce homopons wato yanda kalmomi suke karewa a ƙarshensu kuma sound yana zuwa iri ɗaya kamar misali a nan tu tu tu dukkansu waɗannan ana furta su ne da long u sound tu tu tu sai kuma the mouse on the twig combination na o and u kamar awa kamar kuma mouse sai kuma next chelsea rose combination na E and A, kamar Beach, kamar Chelsea. Sai next, The Little Old Car, combination na OR, Morning da kuma Horn. Sai A Family Ducks, combination na C and K, kamar Duck, kamar Quack. Sai Tammy's Pet Tiger, contraction na haven't da sauransu. So, wannan shine wato table of contents na wannan story ɗin. Insha Allah za mu shiga lesson na